maza ki koma cikin turakarki ki galin da yake ciki kada ya rasa rayuwarsa fushin mahaifinsa ya tabbata a kanki ko da kuyan gahu bailatu ta zo nan a zancen zucinta sai ta afka cikin turakar da sauri bisa mamaki sai ta ga babu ya rima a falo amma sai ta hango alamun digon jini har zuwa bakin kofar kewaye nan take ta ɗimauce kuma ta firgice ai kuwa tana shiga ciki ta arba da ya rima a cikin bahon wanka ruwan bahon ya rini zuwa kalar jini kuma jikinsa a sake tamkar ba shi da rai. A gigice Hubailatu ta ruga ta kamo hannayen Yarima Jamnas ta jawo shi daga cikin bahon. Ko da ta ajiye shi a ƙasa ta arba da al'aurarsa ta gashi shi mace ne ba namiji ba sai ta sulale ƙasa sumammiya saboda tsananin kaduwa da mamaki. Bayan 'yan daƙiƙu kaɗan sai ta farfaɗo tana bude idanunta ta ga har a sannan Yarima bai farfaɗo ba kuma da ƙyar numfashinsa ke fita. Cikin gaggawa ta kimtsa jikinsa ta ɗauko sababbin tufafi ta sanya masa sannan ta janyo shi a ƙasa har sai da ta kai shi can kan gadonsa ta shimfiɗe shi. Daga nan ta je ta ɗebo magungunan da ya saba sha ta ɗora masa a baki ya shanye amma bai san duk abin da ke faruwa ba a kansa. Kawai sai ta koma gefe ɗaya ta zauna tana zubar da hawaye saboda ta tabbatar da cewa lokacin ajalin ta yi domin ba ta ga dalilin da zai sa ya rima ya bar ta a rayu ba tun da yau ta san sirransa wanda babu wanda ya sani. Hubailatu na zaune a gefen gadon Yarima Jamnas tana faman kukan zuci. Hawaye na shatata bisa kumatinta har zuwa tsawon 'yan dakiku sai numfashin Yarima ya dawo daidai. Sai miƙe zaune zumbur a ɗimauce ko da ya buɗe idanunsa ya ga sutura a jikinsa kuma ya ga kuyanga Hubailatu a zaune gefe tana zubar da hawaye. Sai jikinsa ya kama karkarwa tamkar wanda aka tsoma a cikin kogin kankara zuciyarsa ta kama ta farfasa bai san sa'adda ya duro daga kan gadon ba ya ruga ya ɗauko takobinsa kawai sai ya zo kan hubailatu kanta a sunkuye yake tana jiran mutuwarta ko da ta ji yarima bai sare ta ba sai ta ɗago kanta cikin tsananin mamaki kawai sai ta ga hawaye na zuba a idanun yarima jamnas daga can kuma sai ya yi wurgi da takobin nasa ya durkusa a gaban hubailatu ya rungume ta take duk su biyun suka fashe da kuka a lokaci guda Tsawon lokaci suna kankame da juna sannan Hubailatu ta jinya jikinta daga cikin nasa ta dube shi tana mai ci gaba da zubar da hawaye ta ce, Ya shugabana, me yasa ka fasa kashe ni, maza ka ɗauki takwabinka, ka idda nufinka a kaina, domin zuciyarka ta sami natsuwa game da kwanciyar hankali. Saboda hakan ne kaɗai zai tabbatar maka da cewar babu yadda za a yi wani ya san sirrinka. Lokacin da kuyanga Hubailatu ta zo nan a zancenta sai Rima Jamnas ya sa hannayensa biyu ya goge hawayen idanunta kuma ya rike kuncinta da hannayensa ya ce ta yaya zan iya kashe macen da take ta ɗawainiya da ni tsawon shekaru goma sha tara saboda amincin da ke tsakanina da ke ke ce kaɗai kika bani abinci ko na sha na sanya a cikina ba tare da na yi fargabar komai ba dare da rana ina tar da ke babu abin da ke raba mu face kwanciyar bacci ki tuna cewa ina da shekara bakwai mahaifiyata ta rasu Daga wani lokaci kika ce gaba da kula da ni, na shaƙu da ke ainihin na ji kamar ba rasa mahaifiyata ba. Tabbas da ke da wata ta ne, ba ku da wani bambanci a cikin zuciyata don haka ba zan iya kashe mahaifiyata ba. Kuma uwa ta gaskiya ba za ta taɓa tona asirin ɗanta ba, na yi imani da haka. Ko da Rima Jamnas ya zo nan a zancensa sai ku yanga Hubailatu. Ta sake rungume shi a cikin tsananin farin ciki kuma ta fashe da sabon kuka. Bayan Rima Jamnas ya gama nutsuwa ya kuma gama cin abincin dare sai tara gaba ɗayan dakarun da ya zo da su birnin madhuzar a cikin wannan gida da suka sauka ya dube sai ce ina son a yau kada wannan ku ya yi baccin dare ku tsaya akan aikin ku sosai ko tsuntsu kuka gani ya shigo gidan nan kai ko ƙwaro ne ku kashe shi kada ku bar shi ya tsira da rayuwarsa dalili ko shi ne na tabbatar da cewa sai abokan hamayyar mu sun turo yan leƙen asirinsu domin su ga sirrinmu ko da ji batu sai shugaban dakarun ya rasu ne ce ya shugabana ai da ma na yi tunani akan hakan saboda haka na shayar da dukkanin dakarun namu shayin nan mai hana bacci ko da haka sai jamna sai ya murna ya ce zan yi maka kyauta ta musamman bisa wannan kokari da kai ku tashi ku tafi na sallame ku nan take sai dakarun suka miƙe suka rarrabu zuwa kowace kusurwa domin tabbatar da tsaro tafiyar dakarun ke da wuya sai ku yanga hubailatu ta zo ta zauna dab da jamnas ta dube shi cikin murmushi ta ce ya kai dana hakika ka yi tunani mai kyau kuma matakin da ka ɗauka ya yi daidai amma fa akwai wani abu guda ɗaya da yake bani tsoro cikin damuwa jamnas ya dube hubailatu ya ce menene yake baki tsoro hubailatu ta ajiye zuciya ta ce wannan jarumar da aka gani tare da sarki lafais ita nake tsoro duk sa'ad da na da idanu da ita ina ji a jikina cewar tana da baiwa ta musamman Kurja haka sai Rima Jamna sai ajiyar numfashi, ya ce, Ashe ba ni kaɗai ke jin hakan ba, Ubailatu ta ce, Don haka ka taka a hankali idan kai wasa zuciyarka za ta kamu da son wannan jaruma. Kurja haka sai nan take idanun Yarima Jamnas suka ciko da kwalla ya dubi Ubailatu cikin alamun karyar zuciya da tsananin damuwa ya ce, Menene amfanin da so mace ‘yar uwata ko kuma kin manta ne, ko kuma kin manta ne cewa ni ba namiji ba ne. Ku da wannan tambaya sai Hubailatu ta sunkuyi da kanta ƙasa a lokacin da ta ji nadama ta zo mata bisa furcin da ta yi masa. Take ta je ta kamu da tsananin tausayinsa. Ba ta san sa da hawaye ya fara zubo mata ba. Don kada shi ma zuciyarsa ta sa ya karaya ya zubar da hawayan Kawai sai ya shige ya zuwa cikin turakarsa ya rufo kofa. Lokacin da dare ya raba tsakiya sai jaruma Hizela ta yi shigar baƙaƙen kaya waɗanda suka rufe gaba ɗayan jikinta. harkanta kawai sai idanunta da hancinta da bakinta ne kaɗai a waje su dai waɗannan tufafi suna da kauri don haka ko kaɗan ba za su fitar da surar jikin Hizelet ba bari mutum ya shaida ta maimakon Hizelet ta ɗauko takobi ko wani makamin yaƙi da za ta fita sai ta ɗauki wani kuttu mai bututu wanda ya kasance rufe sannan ta ɗauki gwafa tare da dutse guda ɗaya jal nan take ta yi girgiza sai ta ɓace ɓat da ƙarfin sirin tsafi tamkar ba ta taɓa bayyana a cikin turakarta ba. Hizalat ba ta bayyana a ko'ina ba sai a can bayan gidan da aka sauki su yarima jamnas. Tazarar da ke tsakaninta da ginin ya kai taku ashirin. Kuda ta dubi gabas da yamma, kudu da arewa. Ta ga babu dakarun tsaron da ke kusa, bare wani hangota. Sai ta sa wannan kuttu mai bututu a cikin gwafarta, ta harba shi izuwa can ƙololuwar sama ya nufi tsakiyar gidan su jamnas. Kutun na tafiya sai ta yi sauri ta sake ɗana dutse a kan gwafar ta sai ta bututun. Ta jarɓa masa cikin masifafin gudu tamkar an harbo kibiya daga cikin baka. Haka dutsen ya je ya fasa wannan kuttu ya tarwatse a can sararin samaniya. Ashe wata bakar hoda ce a cikin kuttun. Kawai sai ƙanshinta ya cika gidansu ya rima jamnas Duk badakaran da ya shaƙi ƙanshin hodar sai bingire ƙasa ya kama bacci. Kafin cikar dakika ɗari da tamanin gaba ɗayan dakarun Yarima Jamnas sun yi bacci. Ya rage saura Jamnas shi kaɗai tare da Hubailatu zaune a falon turakarsa suna ta share hira. Hakan ne ya sa idanunsa suka bushe ko alamar jin barci babu a tare da su. Lokacin da jaruma Hizilat ta ji ta daina jin motsin dakarun gidan da sauyin muryoyinsu sai ta tabbatar da cewar lallai shirin ta yayi daidai ba tare da fargabar komai ba sai ta ruga duk gudu ta daka tsalle ta kamo katangar gidan ta ɗane ta duk da cewar tsawon katangar ya fi kamu hamsin ko a mafarki idan aka ce da kai zai iya tsalle ya kamo wannan katangar ya kamo wannan katanga ba za ka yadda ba ba wai karfin sirrinta ba ne tsabar samun horo ne dirar hizailat akan katangar ke da wuya sai ta ga